Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe. a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Ana gab da sauraron wani ba'asi a yau dinnan Laraba a karon farko daga bakin wani mutumin da ya yi magana da shugaban Amurka Donald Trump kai tsaye a binciken yiwuwar tsige shugaban na Amurka. rundunar sojin amurka ta ce wasu sojojin ta biyu sun mutu a wani hadarin jirgin sama mai saukar ungulu a afghanistan sannan rundunar sojin isra'ila ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan wasu kayakin sojin iran da syria a wajen birnin damashku a yau dinnan laraba shi ma. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta yi barazanar kalubalantar sakamakon zaben jihohin Bayelsa da Kogi zaben da aka yi a kwanan nan. Bayan haka za ku ji rahoto a kan ranar yara ta duniya ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musamman don jan hankalin al'umma akan muhimmancin kula da yara. Muna kuma tafi da rahoto akan wani taron shugabannin kamfanonin sadarwar kasashe na Afirka da aka fara a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar don duba hanyoyin inganta fannin sadarwa. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan harkokin bayanan sirri na gab da sauraron wani ba'asi a yau dinnan Laraba a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump saboda zargin cewa ya yi yunkurin tursasa ma ƙasar Ukraine ta bankaɗo wasu bayanan da ka iya lahani a siyasance ga abokan karawarsa na jam'iyyar Democrat. Jakadan Amurka a tarayyar Turai Gordon Sondland zai kasance shaida na farko da ya taɓa magana da shugaban amurka kai tsaye kan batun wanda zai bayar da ba'asi a bainar jama'a a binciken da 'yan jam'iyyar democrat ke jagoranta bisa ga ba'asin da wasu shaidun suka bayar tun farko sondland ya yi magana da trump a lokuta da dama daga tsakiyar watan yuli zuwa tsakiyar watan satumba don haka zai fayyace ko shin trump ya yi amfani da ikonsa ba bisa ka'ida ba ta wajen ya sharaɗin cewa za a baiwa ukraine tallafin inganta tsaro da amurka ta ware mata ne kadai idan ta amince ta kaddamar da bincike kan kamfanin barisma wanda wani kamfanin makamashi ne da ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma abokin hamayyar trump a siyasanci joe biden ya taɓa zama mamban kwamitin gudanarwarsa rundunar sojin amurka yau ɗanar laraba ta ce wasu sojojin ta biyu sun mutu a wani hadarin jirgi mai saukar ungulu a afghanistan ana kan binciken musababin wannan hadarin to amma rahoton wucin gadi bai nuna cewa abokan gaba ne suka buɗe marubuta ba bisa wani rahoton da aka bayar a hukumance wannan lamari na baya-bayan nan ya sa adadin sojin amurka da suka mutu a wannan shekarar a lamurra masu nasaba da yaki a afghanistan sun kai akalla sha takwas to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rundunar sojin isra'ila ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan wasu kayakin sojin iran da siriya a wajen birnin damashku a yau dinnan laraba a matsayin martanin wani harin Ruka da aka kai a bangaren tuddan golan da ke karkashin ikon isra'ila kwana guda gabanin nan sojin isra'ila sun ce wuraren da suka auna a harin sun hada da inda aka girke makamai masu linzami da rumbunan makamai da kuma hedkwatocin bataliyoyin sojin iran na musamman na qat waɗanda su nema rassan rundunar dogarawan juyin juyi hali na gwamnatin ƙasar kafar yada labaran gwamnatin iran ta ce wasu fararen hula biyu sun mutu a wannan hari na jirgin sama to amma kungiyar kare 'yancin dan adam a siriya mai harkwata a birtaniya ta ce ta samu labarin cewa mutane wajen goma sha ɗaya ne ma suka mutu a harin shugaban iran hassan ruhani ya yi kirayin yin nasara kan waɗanda ya kira abokan gaban ƙasar waɗanda ya ce su ne ma suka ingizo mummunar zanga-zangar nan ta kyamar gwamnati da aka yi a faɗin ƙasar saboda ƙarin farashin man fetur da aka yi a jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin ɗin gwamnati a yau dinnan laraba ruhani ya ce gangamin bazata na nuna goyon bayan gwamnati da aka yi a faɗin ƙasar a yau dinnan na nuna ɗimbin tasirin da mutanen iran ke da shi fiye ma da abin da ya kira kulle-kullen ƙasashen saudiya da isra'ila da amurka gidan talabijin ɗin gwamnatin ƙasar iran ya nuna hotunan gangamin nuna goyon bayan gwamnati ɗin da aka gudanar a wurare da dama tun jiya talata a wani yunkuri na kashe gwiwar masu zanga-zangar kyamarar gwamnati har yanzu ba a san makomar wasu 'yan wasan kwallon kafa 'yan asalin kasar eritrea da ke neman mafaka a jinja na kasar uganda ba makonni bayan da suka tsere daga dakunan otal ɗinsu a yayin wata gasa dama 'yan wasan za su buga kwallo ne ma kulob ɗin ƙasar eritrea a gasar cin kofin kalubale na ƙasa da 'yan ƙasa da shekaru ashirin a cisafa a watan oktoba cikin makonnin da suka gabata sun yi ta gudu daga wannan gida zuwa wancan saboda su kauce makamu daga jami'an ƙasar eritrea da ke uganda abinda lauyarsu ta gaya ma muryar amurka kenan kimberly motile wata lauya ba amurka da ke harka da dokokin ƙasa da ƙasa wadda kuma ke wakiltar mutanen hudu ta ce suna tsoron komawa ƙasar eritrea saboda suna iya fuskantar ɗauri kuma da kuntatawa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai fagen rahotanninmu. A Najeriya babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta fito ƙararra ta ce bata amince da sakamakon zaben gwamnan da aka yi a jihohin Bayelsa da Kogi ba, inda ta yi barazanar kalubalantar sakamakon zaben. Jam'iyyar ta PDP ta yi wannan bayanin ne a wata takarda mai dauke da sa hannun shugaban hulɗa da manema labarai kuma mai magana da yawun jam'iyyar wadda aka rabawa manema labarai a birnin tarayya Abuja. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Mai magana da yawun jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya Kola Olobondinya ya aika wa manema labarai da wata sanarwa da ke dauke da sa hannunsa inda ya suka da kakkausar lafazi cewa jam'iyyar PDP ba za ta amince da sakamakon zaben jihohin Bayelsa da Kogi ba. Wannan bayani nasa ya samu goyon bayan gwamnan jihar Bayelsa, Sirake Dixon, da ma na shugaban jam'iyyar PDP a majalisar wakilai Ndudi Elimelu. To yaya ƙungiyoyin sa ido daga ƙasashen waje suka kalli zaɓukan jihohin biyu tsohuwar kwamishinar siyasa a ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka aisha laraba abdullahi ta yi tsokaci inda aka yi zaɓe an yi zaɓe da kyau amma akwai gurare da yawa musamman ta bakin ruwa ɗin nan da kawai ko kayan zaɓe ma ba a bari sun isa ba amma abin da ya bamu baki da sakamako ya kusa sama ga har wa'annan guraren da ma mun je mun tura ma'aikatan mu gurin ba a yi zaɓe ba akwai sakamako daga gurin to kuma mun riga mun ɗauki alkawari ma 'yan Najeriya cewa duk abin da muka gani za mu bayyana in mun ga alheri za mu faɗa mun ga shari za mu bayyana to abubuwan alherai da muka gani mun faɗa inda aka yi zaɓe garuruwan sai na goma da sauransu ana zaune lafiya sai dai dan abin da ba a rasawa mun nuna amma inda abubuwa ba mu gani ba mu gani ba ba bisa mu ce mun gani ba saboda mun riga mun ɗauki alkawari shi ma shugaban cibiyar inganta demokradiyya da ci gaban kasa farfesa jibo ibrahim ya bayyana abin da yake ganin sakamakon zabukan za su zama ga demokradiyyar kasar. ya kamata 'yan siyasan ƙasar nan su yi tunani su san cewa in kai kana gwamnati gwamnati kana abin da ka ga dama da karfin gwamnati ba ka bin doka ba ka bari jama'a su zaɓi wanda suke so to kai kanka wannan ikon da kake da shi zai iya rushewa kuma gaba ɗaya mu 'yan ƙasar nan ne za mu shiga cikin wahala. Amma ga jigo a jam'iyyar APC reshen babban birnin tarayya Abuja, Mr. Sani Moni Dafe ya ce ba laifin APC ba ne da jam'iyyar PDP ta faɗi zaɓe a wa'annan jihohi guda biyu. Masu zargin yi ba su da aikin yi. Idan APC ta ci zaɓe an yi maguɗi, in PDP ta ci demokratiya tana aiki. Amma mun sayar da candidate an takara da ake so a bayarsa. Shi gwamnan mai kujera Siraki Dixon ya taka kawafon da wani suka sa shi a mulki suka nuna masa cewa wai su suna nan irin su Goodluck Jonathan sun nuna cewa suna da karfiyar zuwa bayansa saboda haka shi Siraki Dixon da duk masu kukan nan su kai kukan su inda ya kamata a kogi kuma shi um, gwamna mai kujera ya yi aiki fi layi kuma kamfen kuma ya yi da ya kamata ba mu gan ɗan takarar pdp ba shi yaya bello ya yi zagaya jihar gaba daya ina kamfen kamfen na karshe ran alhamis kafin zaben matan president ta je matan tumakin president ta je ministan eh, state na fct dr ramatu daje jama'a su Madu gaba daya an ja yin zaɓe muka ci masu kukan nan su sai da su kai kukan su ko mun ci zaɓe inda ya kamata allah nuna mana na gaba pdp ta ce za ta a kotu inda za ta kalubalanci sakamakon zaɓukan jihohin bayelsa da kogi madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya Ne motar sai ya ban koma wada da dangina. madalla a gaida Madina Dauda. A kowace ranar 20 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don bikin yara a ƙasashen duniya wato don ƙara jan hankalin ƙasashe akan muhimmancin inganta rayuwar yara ta fannoni daban-daban da kuma kare haƙoƙinsu. Wakilin murya Amurka baban Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton. Ranar yara ta duniya dai rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin gudanar da wannan biki a ranar ashirin ga watan Nuwamban kowace shekara. An bullo da wannan rana ne dai domin tattaunawa akan hanyoyin da za a bi domin inganta jin daɗin yara a duniya baki ɗaya. A sakonsa na bana dai domin wannan biki babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ja hankalin shugabanni da gwamnatoci na duniya akan buƙatar samun inganta walwala da kuma jin daɗin yara yara bisa la'akari da kokarin da irin waɗannan yara ke yi na ganin sun samo wa kansu rayuwa na gari a nan gaba don haka ne ma ya kira ga shugabannin da su haɗa hannu waje guda domin ciyar da ƙananan yara gaba domin samun al'umma na gari to ko menene fatan yaran game da samun ilimi ga dai abin da wata ɗaliba ke cewa muna so ta taimaka mana da abin da muke so muke bukata kamar kujeru da kayan aiki da littattafai don muna so sa'a matsalar ilimi dai na ɗaya daga cikin matsalolin da yanzu haka kananan yara ke fuskanta a najeriya da ma sauran kasashen duniya lamarin da kuma ya sa su kansu iyaye ke kokawa ga hukumomi kama abin da wasu iyaye da nazanta da su game da irin waɗannan matsaloli na ilimi ke cewa fi sabilillahi mafita a nan yadda aka ba su ilimin nan kyauta kudaden nan suke shigowa a ƙasan nan a ce kudade ne na ilimi to su bar kudin ilimi abin da ya shafi ilimi dan biran nan da littafi tallafi da ake badawa dan allowances din nan da ake baiwa malaman makarantu wanda yake shi ke taimaka musu su koyar da yaran nan da in kana firamare irin na jiha ko irin na local government din nan da ake ji za ka yi da dan gwamna za ka yi da dan minista lokaci ya kai mu ma aka ce makarantun ma an rarrabe sau da yawa dai ana ɗaura laifin halin da yara ƙanana ke samun kansu a ciki ne akan iyaye maza da walau halin yau ko kuma sakaci ya sa suke yin watsi da nauyin iyalansu kamar yadda wani magidanci malam muhammad ibrahim ya tabbatar mani eh, a gaskiya magidanta masu yayaye a rashin kula yake kawo wannan sabili da uban yaro ka fita gida to uwa tana iya ɗora ma ɗanka talla ko 'yarka ta tafi ta yi mata talla kafin ka dawo an gama wannan talla an aje komai ba za ka san komai ba to amma in kana da kula ko nesa kake zuwa aiki za ka iya sawa wani ya duba maka wanda yake gida duk wani abin da ka gani na fitina ne game da iyalina in na dawo ka mu. ko menene matsalar da ke jefa yara cikin matsalolin da sukan samu kansu dai fatan wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware shine yin kaimi ga gwamnatoci da ƙungiyoyi na sa kai da iyaye da kafofin yada labarai na taimakawa yara fita daga halin da suka samu kansu a ciki nan gaba masu iya magana dai na cewa yara manyan gobe. baban ya murya amurka daga lakwaja madalla a gaida baban gida Jibril yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Shugabannin kamfanonin sadarwa mallakar gwamnatocin ƙasashen Afirka ta yamma rinan Faransa sun fara gudanar da wani taro a yau a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar Coftel da nufin nazarin hanyoyin inganta sha'anin sadarwa a baki ɗayan yankin mai fama da ƙalubalen tsaro. Wakilin murya Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Batun rajistar masu amfani da layin wayar sadarwa a wannan lokaci na fama da kalubalen tsaro da maganar dakile yunkurin masu amfani da wannan hanya don cin zarafin wasu tare da bullo da matakan baiwa jama'a damar amfani da hanyoyin sadarwa a sauƙaƙe na daga cikin batutuwan da shugabannin kamfanonin sadarwa mallakar ƙasashen yankin iyomawa ke tattaunawa a kansu a yayin wannan taro karo na goma da ke gudana a washe garin taron ƙwararru kamar yadda shugaban kamfanin Niger Telecom Abda Haruna bugu da ƙari shugaban rikon kungiyar Coftel ya bayyana. In aka haɗu irin wannan taro dama muna tattauna technical issues waɗanda ke gare mu kamar menene ya kamata mu yi kai wane a ƙasarku da wani matakai ne ka ɗoka ka samu ci gaba bisa kan wannan matsala da wannan matsala wadda ake ciki sai mu koyi juna shine ake ce ma benchmarking mu diba mu gani wane da ya kaza haka ya gyara wannan matsala wane da ya kaza haka ya gyara wannan matsala to kai ma kenan na kasa kaza kana aka haka ka sarrafa kayan aikin ka don saboda aikin yayi da kyau duka wannan abubuwan Allah ya za mu tattauna su kuma insha Allahu za mu samu faɗaka da fahimtar juna bisa kan waɗannan abubuwa za mu kawo su cikin ƙasashen mu. Rashin wani tsayayyen jonin wayoyi a tsakanin kamfanonin sadarwar waɗannan ƙasashen yammacin Afirka da nan Faransa na daga cikin matsalolin da wannan taro ke son dubawa in ji shugaban kamfanin togocom a chadedi afo na kasar togo ya ce yana da kyau mu karfafa hulɗar aiki a tsakanin kamfanonin sadarwar kasashen wannan yanki domin idan ka lura wani bi za ga kiran waya baya shiga kai tsaye daga wannan ƙasa zuwa waccan dole sai mun bi ta hannun wasu abokan hulɗa na nesa to kaga wannan wani tarnaki ne da ke toye ci gaban sha'anin wayar sadarwa ministan sadarwar jamhuriyar nijar sani mai goshi wanne jagoranci bikin buɗe wannan taro ya gargaɗi mahalartan akan maganar ingancin layi da maganar bayar da gudunmuwar bunƙasa tattalin arziki ta hanyar sadarwa. Ana son talho ɗan a ɗora samun shi ƙayatacce ba sai da kayi kira ba abu ya yanke ma. Kun san talho sai ya zama daga nan kana iya talho duk inda kake so. Kenan in nan yana yi in ya zama wata ƙasa makwabciya ba abin baya in kai kira za ka jin bambanci wannan gama gwiwa da suka yi za a ba mu ƙarfin gwiwa kuma ina tsammanin za su kawo nasu kokari eh, bisa kan yadda za a yi dan adam ɗin jiki cikin wajen nan nan solman ya sami abin sadarwa amma kuma a samu kayatacce taron a ɗaya gefe zai tantauna akan wasu sabbin dokokin ƙungiyar coftel wacce aka kafa a shekarar da 2006 da nufin karfafa hulɗar aiki a tsakanin kamfanonin sadarwar ƙasashe takwas na afirka ta yamma renon faransa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Allah a gaida Sule Mumini Barma. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe goma da minti ishirin. Yanzu kuma ga maimaicin shirin himma. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyi rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Malam na David da eh, Dumas dan asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington. Tambaya ta gaba zan ce wani sauyi kake so ka gani an samu a jihar ka ta Adamawa. kuma musamman a najeriya baki daya a gaskiya zan ce daga adamawa zuwa um, maiduguri da najeriya gaba daya da sauran gurare kamar su nijar da kamaru ajuwan mu shine a samu zaman lafiya a koma yadda ake da a yi zaman lafiya zaman tare a rike juna mu ga juna kamar yan uwa mu nemi ilimi ba ilimin addini kawai ba mu nemi ilimin karatu da sauransu irin kamar su cyber security da sauransu don mu samu mukama da duniya don duniya na cin gaba so shine kira na ga mutane a wurin adama da gajiyar adamawa da kuma najeriya da sauran wurare malam uh, david dumas a matsayinka malami kuma in ce ma'aikaci kuma mawallafin littafi eh, littafi nawa ka rubuta a yanzu haka ka rubuta guda hudu na kan na biyar yanzu allah ya kere da lafiya shekara mai zuwa zan gama wallafa shi kuma dukansu akan menene ne Um, wayansu akan addini wayansu kuma akan uh, ilimi uh, wayansu kuma akan um, akan abin da ake kira strategy strategy kenan uh, eh. shirye-shiryen uh, garkuwa ya gaskiya ya to idan mutane bukata wannan littafin naka ina za a iya samun su a saya um, yanzu haka ina sake wallafa su don sun kare an Allah ya kare lafiya za a same su a Amazon ban gama ba amma na gama sake reprinting nasu zan sa shi a Amazon in ka je amazon.com za ka samu amma yanzu ne ina rubuce-rubuce ne a jarida a Najeriya in ka samu David Dimas za ka ga rubuce-rubuce na a Punch da Daily Trust da Leadership da Nation da sauransu. Mm, ikon Allah. To kayi batun strategy tambaya ta ta ƙarshe ita ce a matsayinka eh, mutumin kudu idan ka diba yawancin matsalolin zaman lafiya kashe-kashe tashe-tashe zan ce kashi 90 cikin 100 suna faruwa a arewa ne ba a kudu ba me yasa na gode da wannan tambaya wannan tambaya na gode abin da ya sa shi ne, kaga dan kudu in ya fita dan kudu zai nemi abin da zai ci dan kudu zai nemi abin da zai taimaka wa dan uwansa dan kudu zai nemi abin da zai taimaka ma mutanensa amma kaga mu a arewa yanzu mutane sun sa bambanci a gaba na ɗaya kuma shine ilimi abu ne wanda mun yi wasa da shi a arewa ya zuwa ta cewa muna da mutane da wanda ilimi da ilimi ya kasa a arewa ya zuwa ya zama cewa wai mutanen da ba su da ilimi suna so sukan fita su rungume ababen da bai kamata su runguma ba kamar irin su a ce mutum zai iya fita ya ce a cikin sunan addini ya je ya gaya mutane a tashi a jaya kashe-kashe da sauransu ba za ka iya ka samu dan kudin da za ka kira shi ya je ya wanta ba ba zai yi ba ya gani ka me yasa abin da ya sa shine zan mutane da yawa ba za su yarda da wannan ba amma akwai dan wayewan kai wanda zai ce maka wai ba zan jin kashe kaina don kowa ba ba zan kashe ina neman abincin kaina ne ba zan jin kashe kowa ba kenan dai an koma ga cewa kamar batun ilimi to batun ilimi shine da wayewa da wayewa kai amma hmm. mutanen mu da yawa babu wayewa ilimi kuma mun wasar da shi jahilci ya mana yawa na san cewa mutane da yawa ba za su yarda ba amma ni dan arewa ne kuma ina son arewa sosai ina kishin kasa ina kishin arewa sosai kuma sona ne in koma in zama a arewa kenan ga ganin ka malam david idan an ka magance matsalar jahilci da rashin ilimi za a shayo kan wannan matsalolin na zaman lafiya da ke afkuwa a arewa zan ce eh zai za a sharo kansa abin da ya sa shine kaga kamar yanzu wannan a Amurka kaga yadda an share ya taimaka ma mutane sosai to ya kamata mu nema yadda wayannan mutane sun taimaka da yadda suke yi da ya zama ta cewa wai sun share kan wannan abubuwa ya kamata mu ma mu nema mu kafa a wura a arewa don mu samu zaman lafiya. kenan yanzu gama kiran ka shine ga shugaban Muhammadu Buhari a mai da hankali akan ilmantar da yara ƙanana a hiddas da cikin jahilci kamar yadda kasa inda Allah mana ta cikin alkur'ani ikra bi ismi rabbika ita ce aya ta fara wadda Allah ya shigo cikin kur'ani mai girma kamar ka karanta to kenan wannan yaƙi da jahilci kamar yaƙi da ta'addanci ne kai yaƙi ne domin a wanzar da zaman lafiya a arewacin Najeriya to malam David da wani kira zan ce a gare ka ga shugaba Muhammadu Buhari kira ga baba Buhari shine a tuna da talakawa talakawa sun fito da yawa sun zaɓe baba buhari a gaskiya kamar yadda na sha faɗi a wannan interview na wurare kamar su voice of america da sauransu birnin amurka a gaskiya talakawa na wahala so mun san ya yi kokari da kuma yana kokari muna sake kira ya sa ido don a nemi a taimakawa talakawa ta wurin abinci ta wurin tarewa ta wurin lafiyar jiki da sauransu kiwon lafiya a nema a taimaka ma talakawa sosai addu'a kiran da zai ma baba buhari kenan mm, to malam david da a ƙarshe wani mi zaka cewa to zan ce a gaskiya na gode wannan hira hira mai kyau ne na jin daɗi hiran nan na na na son show na gu sosai da kuma na san mutane da yawa na jin daɗin sa a Niger da Chad da da Nigeria ku ci gaba kuna aiki da yana taimaka mana yana taimaka ma kasashen mu kuma mun gode to na gode ni ke godiya malam david dumas dan asalin kasar najeriya wanda ke nan babban birnin washington dc mun gode da bamu damar tattauna da ku a cikin shirin namu na himma ba ta ragona ni abdulaziz adli toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu da busa To madalla masu sauraro ku yi mana aikin gafara saboda karancin lokaci ba za mu samu damar karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel ba amma kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a takaicen kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan harkokin bayanan sirri na gab da sauraron ba'asi irinsa na farko a yau dinnan Laraba a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump saboda zargin cewa ya yi yunkurin tursasa ma kasar Ukraine ta bankaɗo wasu bayanan da ka iya lahani a siyasance ga abokan karawarsa na jam'iyyar Democrat. Jakadan Amurka a tarayyar Turai Gordon Sondland zai kasance shaida na farko da ya taɓa magana da shugaba donald trump kai tsaye kan batun wanda zai bayar da ba'asi a bainar jama'a a binciken da 'yan jam'iyyar damakar ke jagoranta rundunar sojin amurka yau ɗanar laraba ta ce wasu sojojin tafi sun mutu a wani haɗarin jirgi mai saukar ungulu a afghanistan ana kan binciken musabbabin wannan hadarin to amma rahoton wucin gadi bai nuna cewa abokan gaba ne suka bude maruta ba rundunar sojin isra'ila ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan wasu kayakin sojin iran da siriya a wajen birnin mashu a yau dinnan laraba a matsayin martanin wani harin roka da aka kai a bangaren tuddan golan da ke karkashin ikon isra'ila kwana guda gabanin nan sojojin isra'ila sun ce wuraren da suka auna a harin sun shafi iran da syria to masu sauraro a nan zamu mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyar mu zainab abdulrahman ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.